الأمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد ينوام سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتا من شارها لا سيا أولا وتا نرمضا البركة اكيد قبل التفسير من وقت رمضان من فاتح الله سبحانه يتربع منها أسمى تسمو بقى القيام بقى الصيام لكما أنواع البر والطاعات في هذه المواسم الرمضانية المباركة فكما يبدأ أكثابا ممكن أمسى تسمو إيه بربدان أبن دا يتوقع wannan na magana akan mutumin da ke wasa da al'auransa don ya biya al'istimna'u masturbation kenan da turanci wasa da gaba don biyan bukata la saboda ƙur'ani mai girma Allah ya ce wallazinahum li furujin hafizun illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mawlutatin faman ibtagha wara'a zalika wannan ai wara'a zalika sifofin bayan Allah na gari waɗanda sukan kare farjojinsu in kaga sun biya bukata ta sha'awa to mata yansu ko ku yangin su lokacin da haka dinki akwai duk wanda ya biya bukata wara'a ba haka ba to yan ta'adda ne kenan ta'addanci ne Allah ta tsare muka kare mu tambaya ta gaba a gurguje shi wannan addu'a yake akan aure to Allah ya baka ta gari kuma in ya baka baka iko rike ta ita ma ta samu damar rike ka saboda ƙwariyar sama ne tuɗe ni tuɗe ka Allah ya samu dace ya kuma tafata gidajen mu na aure tafiya ake a mota akwai arme a cikin motan kafiri aka yi haɗari sai aka ji shi kafirin yana kalmar shahada kuma sai ya mutu kuma an san kafiri ne amma da aka yi hatsarin lokacin mutuwa sai aka jina kalmar shahada a yi mai sallah to wannan ya kama da wani abu da na karanta duka duka shekaran jiya cewa wata mace ce kirista a misra kasan akwai kirista da yawa a farari ta sai ɗauke ta a mota ba ta da lafiya zai ke ta asibiti uwar ba ta da lafiya shagaran magaran to ana cikin tafiya a motar sai shi ɗan ya je ciwon ne ya tsaye da Allah direba a ya dama ya shafin taxi ne a ya in in sai mata magani a kan kafin mu karasa asibiti idan su ke da wuya kafin su karasa asibitin sai shi direban da ke jiran kan ya dawo sai ga halin rashin lafiya ta dahawar alhal halin ya rikici kawai sai lakanta masa kalmar shaɗa kuma iko Allah sai ta amsa kaf sai ta mutu 'dan na dawa ga magani sai ce yi haƙuri ta mutu zai damu sai direban ce kwantar da hankalinka sai kalmar shahada to nan fa sai ɗan yace don me zaka haka baka san kiristoci ba ne to tambayar ita ce ita wannan matar za a mata sallah ta shigo cikin mankana akhiru kalami ila akhirihi nan muka ce na'am lana zahiruha wa sara'iruha makulatun ila khaliqiha abinda ya bayyana ce namu wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin aw mutasalla khalas tambaya ta gaba a gurguje wannan ke cewa na ji ka ambaci wasu baitoci wato walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu kenan walau azzamuhu fil nufusi la uzzima waɗannan baitoci wato na al-imam ne al-jurjani kuma baitocin suna da yawan gaske amma daidai inda yake cewa yace yaquluna li kikan qibadun wa innama ra'aw rajulan an mawdi'i dhilli ahjama ni niyyati ni kuma baitin in ka kalla rajazu ne mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il haka ne wanda ke da guda shida din misali to shine yake cewa mutane suna cewa da ni na zai ta ba su gane ba ne sun tadda mutum ne wanda ke kare shi daga zudda mutunci ne sahibin ilimi ne ina da risala bai kamata in kai kaina inda zan kaskanta ba shi ne yake cewa ya kulu na lifi kan kibazun wa inna ma ra'au rajulan an mawdu'i zulli ahjama daga al to har inda ya faɗi daidai inda ke ka ambata yace walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum ولو أظموه في النفوس لأظم دام أبو سائل لي صانوه سنكار إلم صانهم في إلم يكاريس ولو أظموه في النفوس لأظم دا سنكمب من إلم أذكى تمتاني دا إلم يسا مدرجة ثم يفاروني فيك ولكن أهانوه فهانوا ودمثوا محيه بالأطماع هنا الشاهد an gane ko hatta ta hajjama ta jahama kai yace sai dai kai sun kaskantar da daraja ilimi ta hanyar kwaɗayi da roƙo da ba mu ba mu kuma aka ce ɗalibin ilimi zamanto mai kwaɗayi alamu da lalace sun ce man madda ya dahu laye muddu rigilahu. wanda ya miƙa hannu a bashi to ba zai miƙa ƙafa ya taka yadda ke so ba to wannan shine ma'anin baitin baitin ne niyya amana da yawa amma babban tambayar da kai kenan baitin na ainihin wato kamar da na faɗa al-jurjani abdul qahir kenan sannan sai baiti na biyu da kai tambaya a kai baitocin biyu ne abu tsayi kusan biyu ne nashi matsalar da sun ce summiyar mutanabbi mutanabbiyan li'annahu da'a tanabbu ya yi da'awar wai an ba shi annabci wani auzu billah to shi abin da yake cewa a cikin baitocinsa kai ka yi magana ne akwai inda ka jina ce faman zallazi furja sajayahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda shi yana magana ne akan cewa duk mutum da ka sani yana da aini duk mutum annabi mu ya ce kullu ibn adam khata wa khairul khata'in to shi ne yake cewa in za ka yi mu'amala da mutane ka yi mu'amala da su a matsayinsu na karkatattu masu laifi su na ɗauko wannan baitin ne ke kuma ka haɗa biyu ne ma shi ne biyu ɗaya na jurjani na faɗi kaɗan ciki ɗayan kuma shi ne wannan ga abin da yake cewa idan kun tafi kullum umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa allazi la tu'atibu inda kake kullum zargi za ka yi to har ka ƙara rayuwa ba za ka tadda wanda ba za ka zarge shi ba inda mutum ne ko an gane ta ce fa'is wahidan ausul akhaka haka innahu muqarifu zanban taratan wa mujanibu ko dai ka je ka rayu kai kaɗai tun da ba ka son mai kuskure ko kuwa ko kuma ka yi mu'amala da mutane wanda zai yi zunubi wani lokaci wani lokaci kuma mujanibu zai nisanci zunubin sai ya faɗi baitin da na faɗa wa man zallazi turba ne nake turja yi wane ne wanda turba za a aminta da duk aikinsa na kin waye waye za ka ɗaga a ce ɗari bisa ɗari ba shi da kuskure wa man da zallazi turja saja ya hukulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum daraja a ce eh mutumin kirki sai dai kashi yana da To ai ado ne ai suka ce man baqiya man talaba ahan, bila aibin baqiya bila ukhuwa wanda yi neman ɗan uwa wanda ba shi da kure haka zai rayu ba zai sami yan uwantaka ba Allahu a'lam sannan sai eh, wata tambaya ce kuma wato yadda kai magana kan cewa hatta masu juyen bakin mai ya kamata in aka yi wa motar ka juyen bakin mai wannan bakin man da aka juye ba fana su ne? ka ce ta wani bakin ka ga tsohon kila kana da bukata tun da biyan ka ne sayowa ne amma sai su rike bakin man shi ma bangaren aklu amwalin nasu ne bi tsaye da nasu in ji al'akabari rahmatullahi alai sai ce tumanin kel oliver na ce kila don baka nan ne sai magana kan telolin ai sai dai karga ce to ai suwa ne fa mm. ina laifi eh to na da laifin ne kawai kan na to wani na yi na ranka da shi لا تشغلن بعيب نفسك غافلا عن عيب نفسك انه عيبان جاء Kar karka shagala da aibin mutane ka bar naka ya zama aibi biyu kana aibi kuma kana kawo da kai gabarin naka ne mai yadda da cewa yana da aibi akwai wanda zai tuba Allah mutu da alaina ballan suna ne matsaci hatta masu ainihin fenti sana'ar fenti yanzu zai fenti ainihin drum biyu ko galan kaza su riƙe bokatan bayan kare ba suna yi ba zan pentin gidana ka ce ana bukatar bokiti goma na ba kudin goma aikin ka kai fenti ruwan za ka yi fenti bokitin ba ka bane sai su riƙe haramun ne to dan uwa hatta kuma ne magana akai masu sana'ar kasar shinkafa in suka tashi kwayar daban bawon ba shi bane buntu ta su rike buntu waye ba ku ba na ku bane buntu sai a je kuma buntun ana sana'ar chicken feed abincin kaji haram na taba samun ɗayansu wallahi mala ai ai dama na mutu waye ba ku ya lama mala haka karin sai kaidar shi dan ba Allah kuwa shi kaidar shi din la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil in ne shinkafa ya ce rike buntun ya baka kudin aiki yanzu kaddara inda zai ce to kai min tafar shinkafan buntun ka rike shi ne ladanka ba za ka yadda ba to bai masa kayansa masu na sha faɗa masu sayar da kaji su kwashe kundun da hanjin da hantar aiki mikinsa ba suna yi ba naka ne kuma yawanci ba mu ɗauka laifi ba ne shi ƙananan laifi da muke wasa da su suke zama ta abubuwa sai ka je ka sai ka za a ba kuma zafi to alhaji ga hanta ko za ka sai na ce da wasu lokacin da Allah ya tashi halittar kazan babu kundu ya halittu ka babu hanta amma kai ɗin daban kafar daban yanzu inda za ka ce malam ga kazan sai damar amma ba kai sai ka ce za ka wulakanta mushe za ka sai da ne? ok saboda ka uwa ba wai kawai masu fenti na ba da misali ne Li'an li'anna bil misal istabihu maka. Allah ya samu ƙara ganewa tambaya ta gaba na cewa wanda ya saki matarsa cikin haila mazhaba ce biyu wasu na ganin cewa wanda ya saki matarsa cikin jini suka ce waka a talaku ma'a kaunihi sakin ya yi a mayi zunubi amma masa ba mafi kyau fatawa mafi kyau sakin da yi ba domin Allah ce faɓanni ko hunna le iddatihin ku sake su lokacin da suka yi tsarki lam ya masa hafihi zaujuha kuma ibn umar ya saki matarsa Allah ya ƙara masa da an sallallahu alaihi mai data in ce tsarki shi ke ranka sake ta kenan wanda ya saki mace na cikin haila sai mace sakin bai yi ba kuma kai sabo kai wasa da shari'a raji'ha idza tahurat talliqha in shi بدليل النص القرآني والنص السني ma su cewa yayi tare da zunubi istihadi ne Allah ya saka da alkhairi mun fito mu tafi zuwa kan doron nasi wallahi a'lam amma ya ta karshe wato ainihin kai ma mata addu'a kan ciwon da ke damunta Allah ba ta lafiya da dukkanin marasa lafiya musulmi wannan shine abin da ya sawaka Allah ya ba mu ladan abin da muka amsa daidai kuskure kuma Allah ya gafarta mana gafarta malam mu je zuwa ga sura sabu sura suratu at-tur ko at-tur na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مكتوب في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بسم الله الرحمن الرحيم ومن اتت سورة الطور wannan kalma a tsor wanda daga nan sura aka samu ta suna an ɗauko ne daga kalma ta farko kalmar da Allah ya rantse da ita a farkon sura ɗin sura ce makiya ayoyinta guda 49 ita ce kuma sura mai lamba hamsin da biyu in ka ɗauko daga farkon ƙur'ani za ka je ƙasa arba'in da biyu ɗaf hamsin nam. hamsin da biyu ko ɗaf hamsin zariyat hamsin da ɗaya a tsohuwar hamsin da biyu Allah azza wa jalla ya ce bismillahir rahmanir rahim wa tsor ina rantsuwa da abtur ma'abota ilimi suka ce shine dutsen da Allah ya ba annabi Musa wahayi akai tsor sai ne wasu suka ce duk wani dutse da ka sani Allah ya rantsa da shi amma duka istila'in mafiya yawa sun karkata zuwa ga cewa shine turi sinin wa turi sinin wa hadha baladilamin shi suke kira mount sinai dutsen sina wurin da yanzu haka ake tarjima tsakanin isra'il da kasashen laraba yanki sinai ko da ina ji sana cikin misra a yanzu nan wannan yanki amma isra'il na kai yankin hari suna ji ana tazzar mai awar malam dutse Allah ya rantse da shi jalla jalaluhu wa kitabin mastur da kuma kowanne littafi rubutacce suka ce qur'ani ake nufi da at-taura ko kuma dai al-lawhul mahfuz allon nan tsararre alkintacce gyararre ɗaukakacce fi raƙin manshur in haɗa kitab mastur sutira fi raƙin manshur a cikin falle mai tsarki buɗaɗɗe kullukum tanshirun hadha al-masa'id ka duba fa Qur'an da kake budewa shine ar-raqib manshur to Allah ya rantsa shi shi kana rike da abin da Allah ya rantsuwa da shi to kuma da hankali da shi kuwa? ba a wasa da shi Allah ya rantsa da littafin mai yake fi raqin a cikin fallaye falle falle manshur allazi mushir kana karanta ina karantawa sannan kai wata da shi na'am ka ɗaura jarida kai a shi sa kwanaki wanda suke cewa wai wasu na kai bible cikin hotel-hotel ya kamata ma a bangaren da'awa a ringa kai ƙor'anai ana ajawatar maka ce a'a sam ba mu amince don nan fatawar baka wannan ra'ayi ƙor'ani ƙor'ani don subhanallahi alazim abu ne mai sauki ka je hotel ka ga abin da baka so game da Qur'an wannan na ji hadin ya sauka a hotel ko a kalaba ne sai ce ya gani an aje Qur'ani sai ga an katsa kazanta na mani an daura kan Qur'ani zaka so wannan la fita kare raka Allah ya rantsa da shi wal baitul ma'mur abun ran kwana kenan wa tur kitab mastur wal bayt na nau kenan na uku a ah, na uku saboda sirakin ai bayani ne ai yawa duk wanda kaga wa sauran kawai kenan alwahu na lil kasam wal baitil ma'mur ina kuma rantsuwa da ɗakin nan abin rayawa ma'amur allazi umira bil ibada cikin hadisin malik ibn sa'fa cikin bukhari da muslim yana muttafaqun alai mun sha faɗa in aka ce muttafaqun alai shine ne kullu hadithin ittafaqa ala takhrijihi al-bukhari wa muslim an tariq sahabiyyin wahid sai ka ƙara wannan kaidin duk hadithin da ittafaqa ala takhrijihi al-imaman al-jalilan al-kariman al-bukhari wa muslim karka tsaya wurin sai ka ce an tariq sahabiyyin wahid ta hanyar sahabi guda to wannan hadisi na malamin sa'asa'a haka yake yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi isra'i da shi da aka je sama ta bakwai sai ga albaitul ma'amur ya ga annabi ibrahim halilur rahman a jinjina da ɗaki allahu akbar ya ce shi wannan ɗaki shine misalin ka'aba ga waɗanda ke sama yadda ka'aba take gare mu a ƙasa jalla jalaluhu a ƙasa ga ka'aba Da ga aba a sama ya ce kullum sai mala'iku dubu saba'in sun shige in suka tafi ba su dawo ba har kiyama ta tsaya sai malamai suka ce wannan na nuna maka yawan rundunar ubangiji ta fuskar mala'iku firka shi wa ya alama jino da rabbika illahu tun daga lokacin da aka halitti albaitul ma'amur zuwa yau inda za a baka lissafi gaya mana dubu saba'in fa kullum fa in suka shiga suka tafi wasu za su wuce gobe jibi waɗanda suka tafin ba sa dawowa saɓanin ka abar duniya in ka tafi wani ƙila zai koma aiki ya maimaita waɗanda in sun tafi tafi kiyar da amibiran ya jingina da baitu da ya ga manzan Allah ta ce mara ba da ɗa na kirki da kuma annabin Allah duk sauran musu da shi ɗa duk su su gano ibrahim لأن إبراهيم الخليل أب من نبي محمد ذرية بعضها من بعض والله سمن عليم kuma da ka Allah ya rantsa da wannan gida suka ce saitinsa saitin ka'aba ne me yasa aka ce al-ma'mur kama qulna li'annahu baytun mu'ammarun bil ibada innama ya'muru masajid Allah wa wa kiraya masallatan Allah amma masu imani ba to Allah ya rantsa da al-baitul ma'mur abun rantsuwa na uku na hudu wasaqatul marfu da kuma rufi din nan da aka daga sama kenan kai kanka idan kai gida suka ce rufin ruf sakaf suka ce kullu ma alaka sama'uka duk abinda ya birbishance ka ko kalli kalmar birbishance ka to samaniyar ta ne don akwai karkashi akwai birbishi karkashi abinda ke kasa birbishi kuma wanda ke sama kenan birbishi kishiyar karkashi ne so abinda ya birbishance ka samaniyar ka ne wanda ya karkashance ka kuma kafanka ne kenan Allah ya rantse wa saqaf da wannan rufi wanda aka daga shi wal masjur wa idha al biharu a wata aya kuma ya rantse da ainihin kogi wanda za a kona shi ya kone masjur to kaga hadhihi al umur wanda Allah ya rantse da su sunawa ne wa tur kitabin masur البيت المعمور السقف البار كم منادي يركو فسيج امسر رنقور يا الله تعالى يكفي ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا للي عذابر أبنجزنك لواقع والله ما يثبتك عذابر أبنجزي الله ترمد إيتا لواقع لا محالة kuma sai ya karfafa wannan magana a aya ta tabka sai ce malahu min dafi ai ma zalika al'azab alwaqi min dafi min ayi shay'in yadfa'uhu an almustahiqi azabar ubangijinka mai tabbata ce babu wani dafi'in mai iya tunkure ko kace mai hankali azabar gabarin aukuwa yaushe azabar za ta wakana akan kafirai yau mata muru sama'u maura kalmar tamuru daga mara ne ya muru mauran mara wani irin fili ne mara ajiwa fili ajiwa fi wani iri wawi ko ya'i wawi ne to in ka wawi ne mai masa dan analis daga dan dan tahalili mara dan gidan menene qala qala ne asalinsa wala ne haka ne in ku qawala ne to mudari'in fa sai zama ya qawulu a asali in kai warawara ya qawulu kenan mara ne ya muru tun sa ba faɗin haka sai suka ci abin zai yi ba saboda mara ma ya muru wawun harafin ciwo ne harfin illa to dan me zaka bata harka ba kyauta ba ita mimun kuma harfa fi haƙi sannan ka batta da ɗauri to kace an fa kware ta anan amma a farfance to me yake mata yi sai al-ilal bi tafkid suka ce idza ja'at al waw mutaharrikatan wa ma qablaha mutaharrik qulibat al waw alifan haka ita ma ya ja'a yaji'u ne ai fara yasiru rabtum kenan ake mara mawara yamuru qala qawala yaqulu kana kawana yakunu yasa ba faɗi haka yakunu yaqulu yamuru ai mun faɗi dalili ja'at law mutaharrika kuma harfin illa ce to harka ba ta taba ce sai ai ilal bit tafsir haka suke cewa ilal bit tafsir tayyib to shi kenan mun ji wannan a takaice me ma'anar mara suka ce ta kharuju an masiriha mutaraddidatan mutamawijatan ranar da wato ainihin samaniya za ta ɗimauce tana da wurwura tana tafiya tana dawowa saboda tsabiriki tana bindiga a lokacin ya sama'un fatarar ya sama'un shakkat ويوم تشقق السماء بالغمام wato ibarar ƙorani na nuna maka mabambantan ibara rana ce ta abin da suke kira after destruction gurgujewa ne sama za ta ɗimoci tana dawurwa shi ne mara kai ta tafi ta dawo amma tana kwankwancewa tana ɗalɗalcewa saboda bala'in wani ranar kawai a Allahu akbar يوم تمور السماء مورا مورا للمفعيل المطلق كما دوها لا تتفي سيرا تفيا an gane ko sai Allah ta'ala ce ne azaba ta tabbata ga wannan rana ga masu karetawa waɗanda suka ce wannan ranar ba gaskiya ba ne ce ba ta tabbata to Allah ta'ala ce azaba ta tabbata gare su kalmar wailun kalma ce ta azaba ko kuma suna cewa wailun wadin fi jahannam law suyirat fihi ajbul dunya lazabat min shiddati hararatiha inda za a tura duk duwatsun duniya da sunar ke saboda masifar zafi kuma su karyatawa azaba ta tabbata gare su su ne suwa الذين هم في خوض يلعبون hmm. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الذين هم فيه نعم هذه النار التي كنتم بها تكذبون الذين هم في خوض يلعبون wannan fassara ne dangane da waɗanda Allah ya kira su al-mukazzibin su ne waɗanda fi khawdin an gane ko suna cikin ainihin rudu suna kutsawa خوف قوطا واتكين قرنا اي خاب يخوض كنا ما فحاو فتبتي با شو انا حاكي قصصاتي اي هاو انت مهمة لا اما الخاء ما يدقو معجمة فأنا انا نهما قوطا واتكين قرنا وكنا نخوض مع الخائضين سنة منكسن في منا قوطا واتكين قرنا ترنم سقوط او شيء خوض انا الذين هم في خوض اي في باطل سنا وسنسو فيما ديني ادلنتي بس دامو مبا فيوم يدعون الى نار جهنم دعا رانا دا يدعون اي يدفعون بقوة لا اهنك اسو اينجز اسو فيسا الله تعالى كسوا جمدوا سو مرايوه Allah na cewa ne wato ko ka san masu ƙarfaran kiyama shi ne wanda yake hankaɗe maraya gabarin haƙoƙinsa ina aya take a ra'aitan lazi yi kazzibu bidin fa zalika lazi ya du'ul yatim ya du'ul yatim ko ka san suwa ke cewa kiyama ƙarya ne ba ka san su ba a'udhu billah masu hankaɗe baraya daga haƙƙinsa filin daga ne da'a ya du'u filin ne mu ba a fi ko da'a wani harafi ne aka ya anan ne ainun ko an baki wani iri an baki buɗe wasu kuma suka ce an baki wofi ba zagi ta yi ba kan lura kyau hausa ce ma'ana ma'anan wofi wanda babu digo wato an baki da yawa finta gabarin digo shi ne ma'ana ko ka ce an baki buɗe da kuma gan baki to wannan harafin ne aka yi masa ribanyi a nan kuma ba'a fi yakan zo fuska biyu akwai muta'addi akwai lazimi da ya du'a wannan muta'addi ne ya ta'addal mas'ul da'a an yatima an haqqihi to su yan wuta Allah ya tsare mu a wannan ran za a hankada su ila nari jahannama zuwa wutan jahannama da'a hankadawa fili mutlafi za a tura su a hankada su cikin wuta hankadawa sannan a ce da su hadhihi an-nar kuntum biha tukadzibun wannan fa ita ce wutar da kuka kasance a duniya kuka ce ƙarya ne to ga shi ya abbara wannan wuta da ismul ishara na mu'annasi bai ce haza ba li'annan nara fi lughar arabiya mu'annas an gane ko yawa mace ce to wannan ita ce wutar da kuka kasance kuke ainihin ƙayyatawa da ita to ga shi ta zo ci gaba أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون نعم إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أتصير هذا أم أنتم لا تبصروا wannan ita ce aya mai lamba goma sha biyar a cikin wannan sura mai lamba hamsin da biyu sura tattur za ce da su ok yanzu wannan sihiri ne su a duniya kun ce min Allah sihiri ne ai ba gaskiya bane alto yanzu ga cikin gabata yanzu kuma sihiri ne ba tambaya ce wannan akwai tambaya dan neman sani ba ita ce nan ba akwai taubiki ne wulakantar da su ko wani ka zo karatu ka zo aji mana haya ku rabu da su ai wasa ne aji ne dole mu ci jarabawa misali fa yake zuwa aka yi jarawa bai ci ba sai kace to yaya an yi ƙarya ne kuma ai ba kai ma tambayar sa bane dan nema amsa hmm. wato kana raɗe shi da kokara ne irin na tambaya taubik wannan misali ne walillahi al-masal al-a'la za ce da su wannan sihiri ne ko ku dai ba ku gani ba ku gani ne islauha fasdiru aw la tansawn alaikum za ce da su ku konu cikinta ku babbaku ku soyu ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri duk ɗaya ne san makal innama tujzauna ma kuntum ta'amalu kadai ana saka muku abin da kuka yi ne ma'ana ba zalunta ku aka yi ba to haka za a gaya mai yan wuta a wannan lokaci na ubu billahi min an nakuna min ahlin na'ar إن المتقين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقعهم عذاب الجحيم نعم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في جنات ونعيم ƙorani bayan an gaya mana waɗancan 'yan wutan ga sakamakonsu su kaga wannan shi ne a tarhi an tsoratar sai kuma tarhi kwaɗaitarwa shi mumini kullum yana tsakanin bainar rahabati wa rahaba innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin mumini kenan annabawa Allah ke ka roki Allah tsakanin kwaɗayi da tsoro in ka kalli rahamar Allah ba ta da iyaka sai ka ci ka ina fata kuma ka kalli zunubanka da wuce iyakarka sai ka ji tsoro sai ka kasance haka ka ji tsoro ka yi kwaɗayi ka yadda ka nazanci tsoro zalla sai ka faɗa cikin halaka don wannan zai kaka da ƙauna gaban rahamar ubangiji kar kuma wai kirkinka ya ruɗe su da cewa to ai kai kuma shi ba matsala alkawa mutuwa a'a ba mu Allah ganganci sam wanda ya fi kowa kirki da albarka annabi muhammad tare da haka yana tsoron haduwa da Allah to ina ga mu da ba kowan kowa ba illa rahmatan min rabbi arabtum to sai ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im masu tsoron Allah suna gidajen aljanna wa na'imin da wata ni'ima fatihina حال كونهم هذا حال منصوب على الحال سنا ما سفرين سكي في نفاته ما سؤين فرين سكي دمرنا بما آتاهم ربهم يعني بالذي كنا إن كان مثل موصول إن كان مصدرية wato bi itiyanihim ko bi ibahim a dalilin abinda muka ba su saboda ce saboda abinda ubangiji ya ba su wa waqahum rabbuhum azab al-jahim kuma ubangijinsu ya tsare su ya kare su shine waqahum kenan Qur'ani kan ce waqina nar Allah ya kare su gabarin azabar jahim kulu washrabu hani'an ku hani'an cikin kwanciyar hankali an gane ko ku ci sha a gidan aljanna ba magana barin je kasuwa neman abinci an riga an kare a duniya ba tunanin kalacin safe da abincin rana da abincin dare ga sallah ta karatu. mai yin saya ma 'ya'ya na abinci ko kaza kaza amin haihuwa an riga an wuce wannan a gidan duniya a duniya ake wannan cin kwakwa ake yarfar da gumi don ya ce innaka kadihu nila kadi hana ayk famula mulaqi mutum kai ne wahala mai cin kwakwa amma yanzu malamai kan ce al-akhiratu daru sawabin bila amalin amma duniya daru amalin bila sawab illa sawabul ajil lahira gidan girbi lada ba lokacin aiki wani aiki ka bar sha duniya amma duniya lokacin aiki ne tukus ladan na zuwa sai abinda Allah ya ga dama ya gaggauta ma bawa na bishara Allah ka bamu biyu sukan ce mutane gida hudu ne akwai mai fita daga aljanna zuwa aljanna akwai mutumin da ke fita daga wuta zuwa wata wutar akwai mai fita daga aljanna zuwa wuta akwai mai fita daga wuta zuwa aljanna suka ce mai fita daga aljanna zuwa aljanna shine wanda Allah ya bashi duk wata ni'ima ta duniyan nan kuɗi lafiya ilimi kaza kaza kaza sannan Allah kuma ya datar da shi ya sarrafa duk waɗannan karikice na ni'ima zuwa ga duk abin da Allah yake so Allah ka ba mu irin wannan to ka iya cewa yana cikin aljanna ta duniya in yi mutu ne muke masa tsammani ne to shine misalin kharaja min jannatin ila na biyu mai fita daga wuta zuwa wuta wannan shine yani alitijahul ittijahul mu'aqi akasin wannan kenan tibqan da sabqin a duniya ya sha wahala ya wahala ya ci kwakwa kuma ga ɗan karen kafirci yi ko kana tsammani don ya sha wahala kuma sai Allah ce ga aljanna bayan ya kafirci sai haɗa masa biyu a uzubillah to kaga wannan na farko shi fi kowanne morewa na biyun nan kuma shi fi kowanne ne taɓewa na uku bai fita daga aljanna zuwa wuta shi an ba shi duniyar ya same ta ya fanta ba sai dai kai sai sarrafa ni'ima kan abin nan ila ma ka ce Allahu alam zai ci na farko shan wahala shi na biyu domin shi an ba ki ni'ima ya kufrun ni'ima ya yi amfani da ni'imar ta yaƙi Allah a ɗufu billah da sa. sai fita daga aljanna ta duniya zuwa wuta muhalladun mu'abbadu na uku shine wannan mai fita daga mai kun ga yawwa wutu zuwa aljanna kamar wa kenan mumini dai sha wahala duniya ya sha wahala talauci kunci wata hudu ba salari misali hudu ba salari ya fita kabu-kabu ba wanda ya ce kanzil misali nake ba ku kawai duk kunciya gamu da shi amma sai ya bai haƙura bai ɗauki kayan kwaba bai fata halar ya dinga zuciya Allah ya rike masa imaninsa su ka iya cewa ya fita daga wahala zuwa ni'ima ala kulli halin sun kafa mutane zuwa gida hudun janna janna nar nar janna nar nar janna wanne muke so cikin hudun na'am da gudu ma kuwa ko kuma na ha na atina fid dunya wa fil akhirati kaji magana kuma waƙi na. in an rasa wannan Allah karka hana mana shi to ba sai dai na biyu wallahi shi ne mikon ce na hudin kenan ko wata zuwa aljanna to Allah ka shi mu ala kulli halin ban tsoron Allah za a ce da su za a gaya mu wannan kalmomin sannan kuma a ce da su kulu rabu hani'an kamar da muke bayani ku ci ku sha a wadace a yalwace saboda aiki da kuke yi ina ala sururin suna masu kwanciya irin na kishin yiɗi shi al'ittika an ce kwanciyar masu kafaita ne kishin gida wasu kan ce kwanciyar ingirce suna kwanciya irin ta ingirce ingirce ya kashe kishin gida kawai sun kishin gida kan gadaje masufa waɗanda aka jira su ba gado bane irin da duniya wanda zai iya karewa wanda ke bukatar fenti wanda kana ciki saboda mun share ka saboda ka fado ina kanta ko ba haka ba gado ne na kun fayako sana'a ce ilahiyya rabbaniya subhanallah to suna kishin gidi akai wa zawwajnahum bi huril ain mun kuma aura musu hur mata yin huril ain aka ce hur kwaye baka ce su shi farin kuma fari ne tas wato sidratul muntaha wajen kyau kenan idan zuna din subhanallah Allah ka bamu aya ta gaba Allah ta'ala ce ne والذين آمنوا imanin ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا كافين والذين آمنوا أما وأن سكي إيماني إيماني نجسكي الله كسن يا مسكنتو كما واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وأن سكي إيماني kuma zurriyansu suka bi su da imanin to za mu haɗa su da zurriyan nasu ta ji fashi ne alhaƙna jidratahum wa ma alatnahum min amalin min shay kullum ma kasaba rahim kullum rahim to ashe kaga wannan ba zai faru ba ne kawai haka kawai waɗanda suka yi imani kuma ƴaƴansu da jikoki suka bi su da imanin to za mu riskar musu da zuriyarsu a ce in ka bar duniya ka bar 'ya'ya nagartattu da zikoki da kaza kaza akan imani to ka sha kurminka ba ka da cizon yadda. Ah, to ashe wannan ya taɓallaba minna an rabbi auladana yana nemo daga gare musulmi tarbiyya kenan dole laifin al amuran automatikiyan wa innama al-amru amrun murakkabun ala tarbiyya sai ka yi tarbiyya tarbiyyar nan kuma ta hada in kana neman zuriya ta gari ku yi kokari ka auro daga zuriya ta gari shi ina mace ta kirki saliha taqiyya khafiya adila mai tsoron Allah wannan abu ne muhimmin gaske an tambayi ɗaya daga cikin magabata alhassan basri cikin abin da nake tunawa yake ya imam ila man uzawju ibnati wa zan aura wa yata sai ce zawijha min taqiyya in ahabbaha akramaha وإن أبغضها لم يظلمها الله أكبر كأورا من أوران الله إن ينا سنتا زي جرم ماتا إما يكيت بذل الكتبة haka kai ma ka aure ta gari wani balarabe ya tara ƴaƴansa yake ta da su ƴaƴana barin ga muku yace wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri lima zal araqi babun ifafuha ihsanin farko da ne muku ƴaƴana takhayyuri sai da na darje na tato muku mustagari badin ifafuha kamun kanta ya bayyana ga kowa da kowa da haka suka ce in za a aure a samu abu tara namiji ya fi mace abu uku ita kuma ta fi shi abu uku su haɗu kan abu uku ni kuma na ƙara ɗaya na ce ya kuma ƙara finta da abu ɗaya silka asharatun kamila na ja baki amma tafsiri sai wani lokaci sai dai an mutu barayin uhun kawai ana so su haɗu kan abu uku aka ce su haɗu akan imani ko shaka ba imanin ma wato ba yani ba am ba hatta specific sunna sunna sam ka aurar da ya ga wani bauɗaɗɗe harbi hargitsatse ɓalgatacce ba zai yiwu ba sunniyun sunniya Kware da gaske haramun ne ka ɗauki iya ka aura mai zagin sabon annabi na ya zo mai cewa komai Allah ne na ya kai kare ballantana masu aura ma ainihin suwa musulmi gaba ɗaya saboda amana ne fa a ƙasar nan an samu waɗanda wallahi musamman in ka je kudu abin haushi sai ka ga ainihin mace mijinta kirista ne wallahi na je lagos kwanaki da daɗewa kusan bara ne ko watanni bakwai da suka wuce wani dan uwa cikin malamin suna zara da tafi. ya ce wallahi malam akwai mace mai kudi tana da estate Wuhida sakaniya estate housing unit nation ne wahida sakaniya ta ce amma mijinta hamshakin mai kudi ne banka amma kirista ya ce mun yi mun yi a ba abin haushi malaman da ke lagos suka gaya mata ba mu laifi ai saboda kudinta yake mijin nata ya mutu kuma tana so na kwarai tana ji da ni shi malamin sunna ne yake sanar je gidan lokacin da ake fida'o wai har ma an shirya masa fida'o kafiri fa an shirya fida'o kuma ga malaman su da tarbi zan kasa buga zuku ruku an zo haka ba ka sani ai yake suna gani na suka murtuke don sun sun zan watsa magarin su tsakuwa yake na tabbatar miki wallahi haramun kake ta wallahi malaman ba wanda ya taba gani ga kuna a zaune kake bugan ma ina sun tabbatar miki haramun ne ma auren tukun to ya mutu in the first instance ولا tunkihul المشركين حتى يؤمنوا wala abdun mu'min khairun min mushrik wala wa'jabakum to an riga an ya riga ya wuce wala tanki'u matakin wala tuntu daga al'inka to an riga an yi to kuma ba ma wannan ba ya mutu an zo ana masa fidda'u shi kansa fidda'u wa ma ce kai tuku to ka duba kwaba yake suna gani na suka fara ɓatare dan zan faɗa abin da ba sa so nisa na shigo da wannan wato ne magana kan aure ne yayi lalle a haɗu akan addini guda abu ne muhimmin gaske sannan tarbiyya domin ayat na cewa alhaqna bihim zurriyatahum kalmar alhaqa ai af'ala ne yuf'ilu if'alan za mu riskar mu hada su da zurriyansu wato idan ka mutu ka bar duniya ka bar 'ya'ya ka kwantar da hankalinka in nagari ka bari za ku haɗu da su a gidan aljanna amma ba ka yi investment ba ba ka yi ajiya ba ba ka yi musu tarbiyya ba ka ba su 'yan kwaya 'yan kwallo 'yan bugalo 'yan marisa 'yan layi a kan teki bin mata fasikanci in ana kwallo ko ina za su tafi sarakan fito kai a nan labar da mina tarbiyya in ku ana bukatar haka sai a zaɓo masu ta kirki ke ma ki zaɓo na kirki Allah ka samu dace da haka nake cewa a samu abuwa guda tara guda kun karshe su haɗu akan addini guda suka ce kuma a haɗu akan harshe guda domin a ah, ba su a fahimta yaren juna kaga auren ba zai yi daɗi ba kenan ba lallai su zama ƙabila ɗin an ta kuna hunaka lokacin mushtaraka bai na huma hausa hausa ingilizi ingilizi amma baya jin yarenka ba ka jin na ci sa'abun haka ne na uku suke cewa zamanto duk suna son tarbiyya ka zo ta taba gayanin a gida wata mace ta ce wallahi malam mijina in na tashi 'ya'yanmu su yi sallar asubahi rannan sai babban ɗan ya ce mamaki ƙyale mu mai sallah lokacin da baba ke sallah mana kuma shi baban yana asubahi ne karfe takwas ku kaga su suna ganin abinda abin ke yi ne daidai wannan kaga bai kyauta ba wallazina amanu ba har zuwa karshe wanda suka yi imani sannan zuriya suka bi su da imani za mu haɗa su da su wa ma nahu min amalihim min shay kullum ri'in kasa ba rahim alatnahum ba za mu tauye musu ba daga aikinsu na komai kowane mutum dangane da abin da ya aikata a jingine ke da aikinsa Allah ka samu aikata kirki wa amdadnahum bi fatihatin za mu kuma da ɗaya su da fatiha ‘ya'yan marmari wa lahamin da nama mimma yastahu daga cin abin da suke sha'awarsa an gane ya tanaza'una fiha ka'san suna cirereniya na ainihin kafu kofi irin na giyar lahira la suka ce lagawu wanda baya manyantar da hankali ba a sha ya haifar da wasa da zancen banza a cikin wannan giyar wala ta asin babu kuma laifantawa a nuna maka wato purity na aljanna da kyawun aljanna akan faɗi wannan abubuwa ne suka ce li taqribiha ila al-azhar dan kusatar da su zuwa in aka ce nama kai ka san a duniya okay ai na san nama kayan daɗi ne wanzan nan aka gaya maka ko ka iya canka in ba haka ba Allah ya tanadi a gidan aljanna ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ido bai taba gani ba kunni bai taba ji ba zuciya ba ta taɓa ainihin canka ba aya ta gaba ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون wannan ita ce aya mai lamba 24 musamman ga masu ƙorani a hannu madalisun tafsiri in kana da ƙorani sai zamanto ka lada kan lada kana da ladan saurari. kana jin makaranci na karatu kana da ladan kuma kallo Allahu akbar har ma kana da extra duty for extra reward amalun idafi li ujurin idafiyya ladan juyawa kalbus safahat wannan wannan ya sa mun ce ba daidai bane ka ringa sa yawo kana bi qur'an la la la la tare da yawo ba jissa bane inji imamu zarkashi amma ka tsare ka kiyaye saurare ga shi kana kallo subhanallah idanun kana kallon fejin ƙor'ani ibada sannan kana juyawa sannan kana bibiyan karatun sannan kana ma kallon ginin kowace kalma sannan kana subhanallah lazina da yawa ina faɗa saboda ƙarfa gwiwa ne a majalisun tafi ai ko da samu ƙor'ani ko da kana da haddansa na'am Allah ya aje a zuciyarka masha Allah sannan kuma saboda ganin littafin Allah littafin Allah ne ka tsara manka aikin da Allah ka samu dace wannan kuma ina faɗa ne hatta kowane irin majalisi ma na karatu ana sahih al-bukhari samu littafin sahih muslim samu littafin al-adab al-mufrad kull kitab idan ma kana dashi wa wafaqa Allah al-jami' ila al-khair tayyib Allah ta'ala na cewa me wa yatufu alayhim ghilman lahum ghilman wa siyara masu tsada suna kai kawo akan yan aljanna ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce lu'lu'ai ne alkintattu ka dubi aka ce da ke ga yara malam yan shekara bakwai sun bara da dugur dugur kyawawa sai ga uba zai yana kallon su malam yana jin daɗi har ba suna kiran ya'ya ne wai filzatul akibar suna kiran su wai samaratul qulub balarabe akwai hikima wai ɗayan ice na zukatanmu mutum ka iya taɓa shi kyale amma ka taɓa ɗan shi za yi rigima to sai Allah ta'ala ya ce a gidan aljanna akwai yara kyawawa tunda mai duka ne ya yi su saboda yanayi na wasu na musamman a gida na musamman yaya kalli kyawun ya sa mai ce ka an lahun lu'ulu'un makanun kai ka ce lu'ulu'ai ne pills makinon wanda aka alkinta shi in ka ce abu makinoniya mutum ne ke sai da nama ɗanyi naman rago naman raƙumi naman saniya amma sai sa cikin ainihin wato glass a alkinci a gyare makinon ken ɗaya kuma yana sai da nama a bakin kwata ne abu ɗai hain kuda ya kawo ziyara sauro yi shi kawo hari in ka tashi saya ga akil karim noma za ka almakanon awul makshuf akai misali ne kawai su haka za ka ɗauki ma ya mace mai hijabi makanoniya a alkince a gyare a tsabtace a tattale da ita da wancan kyakurkurar ta bayyana komai jiki to me kuma ya rage an gani ya rage kuma to mutum hijabi makanona ce me za ka yi da wadda ta bayan da jikin to abin da ake ɓoye da an ganki a ciki to me rage kuma me za ka yi da wurin wannan misali ne wani lahil masalul a'la wato ainihin waɗannan yara yin ka san lu'ulu'i ne lu'ulu'i kuma mafi kyawun dutse ne mafi kyawun kayan ado ne makanun wa aqbala ba'dhum ala ba'd min yatafa'alun aya mai lamba 25 kuma yan aljanna sashi ya tinkari sashi suna tattaunawa ita sa'alu aljanna akwai discussion akwai tattaunawa me suke cewa qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin suna ce oh Allahu akbar wani qablu a duniya muna cikin tsoro yaya mutuwa za ta zo muna cikin tsoro ya kabarin mu ya tambayar da za a yi mana qablu an wuce yanzu ana maganan ainihin daɗi ne aljanna ake wannan magana inna kunna qabl Allah ka samu zamu wannan magana kan aljanna ake suna tattaunawa suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mun kasance kafin wannan lokaci muna cikin tsananin tsoro shafaq amma me ya faru famanna Allahu alaina wa qana azab as-samu sai Allah ya mana baiwa ku duba ba su ce faje zanen lahu ba sai Allah ya saka mana kan aikinmu a'a saboda lan yadkhula ahadun aljannata bai amali babu shi lan yadkhula ahadun aljannata bi amali ko kace lan yudkhila ahadan janna amaluhu babu daya da aikin da yake aljanna kowaye illa an yataghammadaka Allah bi rahmatin min sai dai Allah ya maka kube kun takobi na da gida ana kiransa gamadu to sukan ce Allah ya mana kube Allah ya kubantar da mu zaka sa ruwan takobi cikin gida ya zama auren kai to Allah ya lullube mu da haka misali kuma kada aikin kai rude ka fa inna qiyamul ya akhi babu wanda zai shiga aljanna don aikin sai rahamar ubangiji amma kuma dole sai ke aikin kuma don shi ne nizani to suna magana suna cewa inna kunna la sai Allah ta'ala ya mana baiwa kamar Allah Allah ya mana baiwa wa waqana kuma ya tsare mu ya kare mu daga azabar samu azaba irin ta guba suka ce li annal azaba ya fil masam azabar jahannama is poisonous tana da dafi takan je makasa ne takan gama da mutum kuma ba ta yankewa maimaitawa ake Allah ta tsare mu to kaga suna wannan magana saboda alkhairin da Allah ta'ala ya ba su sannan kuma suka ci gaba da cewa ne inna kunna min nad'uhu innahu inna kunna min qablu nad'u lalle mu mun kasance min qablu kafin wannan gidan aljanna da Allah ya bamu mun kasance nad'uhu muna yawan kiran shi muna yawan roƙon shi hu dinnan lamirin waye Allahu rabbul alamin mun kasance muna roƙon shi wannan roƙon ya hada da ne Allah ka bamu aljanna misali sannan ka tsare mu gabarin shiga wuta sannan suna roƙon ta hanyar ibada a shekaru roƙi Allah aljanna kullum muhimmin lamari ne ka kuma nemi tsarin ta gabarin shiga wuta muhimmin abu ne an gane ko innahu domin lalle shi Allah huwal barro sarki ne nagartacce ka sifata Allah nagarta eh ayan nagarta sifa ce ta kamala ko inda zaka ce mai kyauta ne mai rahama ne mai zin zaka in ka ce Allah nagartacce ne ba don wani ya nagartar da shi ba lalalalala shi ka'imun ne da zafi shi ne albar da haka idan ka ya maɗa suna abdulbarri ka yi daidai bawan ubangiji ne albar a rafin to Allah shi ne albar kuma arhim mai jin kai saboda ne wa kana bil rahima fa فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون الله يتكلم شكرا لكم ذي كاجوانا سوف ذكر كي توازي كي تفكر ويا رسول الله كي ba ma ba boka bane ko mahaukaci saboda ni'imar da Allah ta'ala ya maka ma'ana ganin Allah ya maka ni'ima to ya riga ya tsare ka a dalilin wannan ni'ima kai ba za a sifata ka da cewa boka bane ko mahaukaci don sun ce kahini ne sun ce ai mahaukaci ne to kai ba wancan bane ba kuma wannan bane bi sababi in'amin Allah ta'ala alai saboda Allah ya riga ni'imta ka ya rasulullah am yaquluna sha'irun ko ko cewa suka yi mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun muna masu jiran aika aika zamani ya kai ga mutuwa raibal manun ku kyale shi mahaukaci ne mutuwa za ta zo masa dun mu huta ai haka suka ce kul ga ya mutu tarabbasu ku je ku yi ta jira din fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ni ma ina tare da ku cikin masu jira din kuna jira na mutu ni kuma ina jira Allah saukar da azaba akan ku khalas magana ka tare أم تأمرهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله صادقين أم تأمرهم أحلامهم بهذا الله يتكوكو دي mafarki mafarkin da suke yi Allah sai ya kira ƙaryar da a kanta suka gina tuhumar da suke ma'annabi Allah ya kira mafarki kawai suke ko kai na idan kana son ka shashantar suke ce na mafarki ki ko kuwa to sai Allah ya ci kuku dai mafarki mafarkinsu ne ke umurtansu da wannan tuhuma da suke ma'annabi an koko dai mutane ne kawai ɓagowun, ‘yan wuce iyaka ta ce duka haka ɗin ne mafarki ne kuma wuce iyaka suka yi am da ta kawala koko dai cewa suke annabo ya ƙirƙiri ƙur'ani suna ganin taƙawwalahu walau taƙawwala alaina ba a da da annabi ya ƙirƙiri magana ya danganta gare mu na'am sauraka suna cewa annabi hu shi ya ƙirƙiri ƙur'ani bal kai rabu a ji wannan magana la yi minun imani ne kawai basu yi ba an karanta gaba falliyatu bi hadithin mitin to shi kenan in har annabi da gaske ya kirkiri qur'ani ne kamar da suke cewa to ai kuma larabawa ne suna da basira suna da hikima suna da balaga su kawo irin sama ai za su iya kaga wannan kalubale ne wannan kalubalen kuma Allah ya yi ma duniya tun wannan lokacin zuwa yau har ƙasa ta naɗe duk wanda ke jin shi gwanin arabiya ne yana da balaga ke kawo irin ƙorani sato bi suratun min misali sura ƙwaya ɗaya irin ƙorani a wani wuri ashir suwarin sai aka ma rage ainihin girman ƙalubalen sura ƙwaya ɗaya ko kuwa to sai Allah ta'ala ya ce in dai sun ce ya kiri qur'ani falyatu bi hadithin mithlihi in kama sadiqin in dai su masu gaskiya ne am khuliqu min ghairi shay'in am hum al khaliqun am khuliqu min ghairi shay'in am hum al khaliqun am khalaqu as samawati wal ardh بل لا يوكلون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خوكس وطن من كافران سنة جانا أهنا لتوسوني هذا كوي من غير شيء ما أنا أهنا لتوسوني أمان سوء بابي صدنيني با آآ الله يهل التاني دمي يا جماعة نتمنى كو دمي وزيك أو آية أتكمكم أصر عليك wa zai ba mu ayat da ke nuna Allah ya yi mu don ibada ne ma'adalla wa ma khalaqtul jinna illa khalas Allah ke ban halicci aljan ba da mutum ba sai don me su bauta min to in ku har haka ne kuma haka ɗin ne to lallai sun yi kuskure waɗannan kafaran. ba ku fahimci me yasa Allah baraka wa ta'ala wato yi su ba kenan am khuliqu min ghairi shay suna tsammanin an yi su ne min ghairi shay wato haka kawai ba da dalili ba la lalle akwai dalilin halitta su amhumul khaliqun ko kuma suna ganin su ne ainihin masu ainihin halitta din Allah tabaraka wa ta'ala yana da dalili na halitta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am khalaqu samawati wal ard ko ku sun halicci kallon da qur'ani ke jero tambayoyi am am am am a ƙarshen abu ana kiransa ne istifham ne lilme littaubik la lilme la ba ta ƙarir ba ne lilme la ku sake lalaba wani istifham lil i'jab gajiyar da of course ita zaman al-inkar zai kunshi inkari ciki zai kunshi tawbih duk wanda ya maka tambayar da ya nuna kasawarka misali ka ce a to shi ke nan ka ce ba ta iya girki ba kai za ka iya ne sai ka ce to ba zan yi asali mana shuru suna ba za ka iya ba an gaji da sai ijazi ne kuma akwai inkari ta ai akwai matobihi amma zahirinsa ta ke ce istifham lil ijaz zahiran ko ta zama ظاهرا inkar الإنكار a أردتم allahu alam ko ku ainihin an halitta su ne ba don komai ba ko suke halitta sun halitta sama da ƙasa ne kai ba su da sakankancewa ne am indahum ne am indahum khaza'in rabbika am humul muzaytirun am lahum sulamun yastami'una fihi فليأت مستمعهم بسلطان مبين Allah ta'ala ta ke jibo tambayar am am indahum khaza'inu rabbika ko ku dai taskokin arzikin ubangijinka a wurin su yake jalla jalalu waye mallaki taskar arziki saboda idan wani ya ce a ah, tunda ni ina da kuɗi zan hana maka ci da sha sai sha baka isa ba ka ɗauki dalaba ga mu ai kun san dalaba a kano za ka ɗauke ta ba gamu a ce ci da sha na waye to allah ta ba harka take ta ko su ce rike da khaza'in rabbika taskoki na ubangijinka lafiya tafka ce? tafka ce a ce ba ku misali kuskure ne likita ce ayya ai iya bincikenmu ba za ka rayu zuwa sati ɗaya ba sai mutawa ta shi shi shi iya binciken ka dai ga abin da ya kasance amma ya rayu daga wannan ciwo a hannun Allah yake ai ka damu ba ka da matsalar komai za ka rayu shekaru kaza ta mace wannan tafkar ba wurin ka yake ba haka ko malami ya ce o oh, ba ka min da'a to ba za ka samu karatu ba ta mu ci gafata malam ka wuce iyaka ba ma a tsammanin wannan daga wurin ka kenan shi ma kuskure ne ka ce da ɗanka البركة هذا آه، اعوذ بالله نعم يا ريتن بقى بيتوتا با يمسى ادوا يمسى طاوا كركتي بغونر اورنجي هو ده خزائن يعني خزائن كلمه يعني شامله مستغرقه تفكوك الرحمه ده ارضك الاحياء والاماته بيد من هذا استفهام انكاري والاعجازي شن تفكوك اوبنجينك اورنس يكي امسى am wata tambaya humul musaitiru suke da ikon komai ba suke da iko ba am lahum sullam an karanta ko ku suna da ainihin wani tsani ne suna da tsani ne yastami'una fi wanda shi suke hawa suna jin abinda alƙalamin zafi ke rubuta na kaddara in ku da gaske ne salliyati mustami'uhum bi sallan zai to wanda suka tora ya je ya jiyo ya zo da hujja suna da tsani da suke hawa su ji alƙalamin za ta yi eh, za a saukar da ruwa a kaduna a zariya a kano suna da wannan in suna da wanda ya hawa ya je ji to mai jin ya zo ya faɗa in ya so ya hana arziki wata tsamar gajiyarwa ne kawai an fahimta ko amlahul banat an karanta lahul banat wa lakumul banun na'am am tas'aluhum أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون الله تبارك وتعالى يتي نعم Ya ce amlahun banat koko suke da ainihin ya'ya mata amlahul banat koko dai ok sai suka ce wai ya'ya mata na Allah ne har fari suka ce ya'ya mata wai na Allah ne amma maza nasu ne yana daga cikin al'adar kafaran maka a farkon zamani mutum ya samu ya mace yana matukar gaba da 'ya mace sukan ce mai ta iya ba ta ɗaukan takobi ba ta hawa doki ta yi yaki sai suka danganta ma Allah ‘ya'ya mata suka ba kansu mai ‘ya'ya maza an gane ko wato har ta kai idan mutum aka haifa masa ‘ya mace sai tona rami ne sai dillata ita ce al-ma'uda kina wa al ne to ilata wannan ya sa har mun yi wani gyara ko in ce tsokaci kai sai ka ji mutane idan mutum ya aure sha ce da shi bin rafa'i ne wannan magana ta yadu a malam kai aure to bin rafa'i ko bin rafahi ko dai da alhamza ko da hakuri ko babba in ka ce bin rafa'i daga arrafa ne ai wai muna muku roƙo kai da matar ku samu arrafa haɗuwar kai Walbanin da yaya maza ba ka jin bana aure ko su ce bin rafahi da hababba muna muku roƙon rafahiya me rafahiya rayuwa mai daɗi Walbanin da shari'ar musulunci ta zo ta soci wannan addu'a addu'a ce ta zamanin jahiliyya ma'ana saboda tsabar gaba da suke da 'ya'ya mata in aka yi aure sukan ma yi wa ango da amarya addu'ar ƴaƴa maza ne zalla kawai sukan ce bin rafa'i wal banin wal banin ta canza in ka yi ma dan uwanka murna sai ce ne barakallahu laka wa baraka alaika wajen abu yana kuma da kuskure ne a samu ɗalibin ilimi na wannan addu'ar bin rafa'i ko bin rafahi jahili ba shi da dalili mai 'ya'ya mata sai Allah ya ce ah, a to bisa abin da kuka faɗa Allah shi ke da yaya mata awa man yana ce ofil hiriya ba su mubin yau kuwa bani wadda ita yar ado ce wajen rigima ba ta da ƙarfi ita ce tawar wa idza bushira ahadun bil unsa zalla wajhuhu kadhib da zaran an ba ɗayan sa labari ya mace sai bakin ciki sai yin sai ya ga matarsa to na kina da ciki uhazziruki an tare zai yi al'unsa ina gargaɗinki karki haifa mai ƙyamaci ta kaga jahilci haza biyar ha a hannunta yake a hannuwa yake to da haka ainihin kuskure a ƙasar hausa muna wani karin magana wai an kuma me aka kuma to هذا مثال هرسوي منحرف أقول عنكما me aka kuma wai kafawa a abinda suke nufi misali to ku faɗa me aka kuma wata kafawar la in Allah ya ga dama sai baka iya mace kuma da ya tashi bayanin ma ba da haihuwa mace fara ambata يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وإذا ما شاء أقيمة ينا بيور إعامة قوان ديك يسو أشي إعامة ما بيواتي كإصام إعامة حافظ القرآن تقية خاشعه عابدة صندوان ديك يسو دا أولي كنوان رفع مكيسا أبا أباك الآن نجي الله يتيعي mai mugun hali abinda ya kamata da ke duma roƙi Allah ‘ya'ya na gari to yana daga cikin al'adarsu in ‘ya'ya mata su ‘ya'yan wai nasu ne ka duba ɗan adam shi ne ke da rauni kuma sai ba kai shi mai ƙarfi <laughs> Allah shi ne mai ƙarfi sai ba shi mai rauni zai su da zalimina badala to ko su ke da ‘ya'ya mata ku kuma kuna da ‘ya'ya maza Allah na tambaya am tas'aluhum ajran haka ne ko ko dai ya manzo Allah kana roƙon su lada ne wajen iyar da sakon musulunci kana ce su baka wani abu ne fahum min maghramin masqalu na haka su gelin ka dora musu fanawi suna ganin tun da ka roƙe su wani abu kafin shi mutum in ka ce ba ni sai ku rigima Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu Allah in ka ƙi roƙonsa sai fushi da kai ɗan adam kuma in ka ce bani bani sai ku rigima da shi am tas'aluhum ajran fahum min maghrim as-salu kana tambaye su lada ne dan haka su a dalilin wannan abinda kace su baka shine maghram musqalun suna ganin ka dora musu burden responsibility nauyi haka abin yake la am indahum al fahum yaktubun ko ku suna da ghaibi ne menene gaibi abin da ke ɓoye suka ce gaibin iri biyu ne akwai alghaib al-mutlaq da alghaib an-nisbi akwai gaibi saki ba gaibi akwai gaibi na dangane ke yani ashay'ul ladhi bi jaybika indi ghaib abinda ke aljunka a wannan majalisi ina kallon ka yanzu kuna kallon na ƴan uwa masu albarka abinda ke nawa aljun ai baka sani ba sai na gaya maka kai ma abin da ke aljinka gaibi ne suna kiransa alghaibun nisbi relative ghaib amma idan ka bayyana ya tashi da gaibi. alghaibun mutlaq shine wanda kwata-kwata babu wanda bai koyi ga kowa ba ma'ana Allah ta'ala ɓoye shi barin kowa amma kai abin da ke aljinka da gidanka kai wurinka ba gaibi ba ne ai a yawa amma shin za a yi ruwa yanzu sai mu ce gaibi ne ya dai baka alama kawai to da gaibi mutlaki da nisbi duwa ya san shi Allah shi yasa kuskure ne kace annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam masu faɗin wannan ba alamar san annabi bane wuce iyaka ne mu mun karanta a baya la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allah samiyun alim cikin al kuma cikin hadisin masruq ibn al-ajda abu aisha hadisi wanda albani ya hassana ce ya ke uwar mu ne Aisha ina so in tambaye ki amma ina jin kunya ce tambaye ni irin tambayar da za ka tambaye wadda ta haife ka li annani laka ummun dan ni uwar ka ce ai sai ce to Allah ina son tambaya shin annabi ya ga Allah ta ce ka yi tambayar da tsigar jikina ta tashi sai ce a ah, ba Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra yana sai ba ta dalili kenan ai lalle ya ganshi wata saukata sai kai min shiru ana a'lamun nas bi zalik na ta kowa sanin abin da Allah yake nufi wace magana Aisha as-siddiqa bint as-siddiq زوج الصديق الحميراء العالمة المعلمة المبرأة من فوق السماوات Allah kara mata yarda ya la'anci masu tabata da sauran sahabbai ce na fi kowa sanin abin da Allah ke nufi wala ta ce abin da ake nufi annabi ya ga mala'ika jibrilu a sauka ta biyu ba ana nufi ya ga Allah bane kuma wala sittu mi'ati janah wa qad saddal al-ufuq yana da fuka-fukai 600 wane mutum aka sai dutu suke in ya bude tafiye shekara dubu saba'in kuma kowace shekara ba a irin lissafinka na duniya ba hmm. wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma jalla jalalu ma'ana ya gan shi sai ta ce kai barin gaya maka ma abubuwa uku duk wanda ya gaya maka yi ma Allah ƙarya daga ciki take cewa muhallin shahid man za'ama anna muhammadin يعلم ما في الغد فقد أعظم على الله الكريا حديث مسروق دون ya سوى النبي يسمي زي فاربو بي يما الله كريا ما لها هكا أكي عوكو إلمي daga gidan ilimin matar annabi wani lokaci wahayi ma kan sauko ma annabi suna tare to ka samu ilimi daga wurinta da shi ba daga wanda yake ba kowa bane ka zo da ra'ayinka da tunaninka annabi ya san gairi ga tushen ilimi kuma wannan shine alama kana sanar son annabi shine ka tsaya inda ya tsaye da kai hakika so kenan an gane ko kuma in har wani abu annabi sallallahu alaihi ya bayyana jama'a ta ya tashi daga gaibi ka zo ka hada wannan nafsi da maganar mawaki basirun da sirrul gaibi qabla kiyanihi annabi na ganin gaibi kafin ya kasance eh Allah ne ya nuna masa in ya ku da tashi daga gaibi ba ya tashi daga gaibi kai in ko ba haka ba duk abin da annabi ya sanar da mu wanda zai faru nan mu mace nan mun san gaje la a fahimtum saboda haka Allah ta'ala ke cewa am indahumul ghaib ko ku suna da ghaibi ne suna da ghaibi ne fahum yaktubun da ghaibi ne suke dauko abin da suke so suna rubutu am yuriduna kaida mun sani ba tun daga farkon am am zuwa yanzu mun samu tambayoyi nawa bari tsayan ba ku assignment ku koma farko ku yi lissafi ina jira na sha biyun kenan ko zama shiga na sha biyun malam na sha biyun kenan Allah ta barka ake cewa me rido na kaida ko ko suna nufin su maka wani makirci ne to fallazina kafaru humul makidun yo ai waɗanda suka kafirai su ne waɗanda ake musu makirci ma'ana su ne makirci zai rinta akan su. لأن المكيد الذي يكاد له wanda ke dan ya riga ya jefe shi da makircin kafirci wal maki amma su yi maka makirci ya rasulallah ba abin da zai iya faruwa na'am am lahum ilahun ghayrullah na'am subhanallahi amma yushrikun am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani abin bauta ne ba Allah ba سبحان الله تركيا تبتا الله قبر الابن في سكي شركتك نعم وإن يروا كفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرسوم إذا نسخ قوان بلغة نسمانيانا فاطوة كيف تي عينهن ai girgije ne ɗaya kan ɗaya madadin su fahimci azaba ce Allah ke nufi saboda faɗakarwa aya ta gaba muna su muƙari su tura fa'ahun hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi har su tarar da ranar da za su mutu a dalilin ƙaraji a wani ranar na'am يوم لا an عنهم كيدهم شيئا ranar da Allah ke nufi da akun ko dai ka lahira za su firgita yaf akun shi ne Allah ya sake bayyana ranar ranar da makircinsu ba zai musu maganin komai ba ba kuma za a iya taimaka musu ba aya ta gaba وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وأنم لسكي ذالنتي سنة أذابا كمسمى بايق وندك جنة تلي مصيا يوانسو بس ما تنيبا نعم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوي الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي واصبر أكني كي هقري يا رسول الله dangane da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina muna kallon ka bi ayyuna yani anta yani fi kala'atina wa hifdina kana karkashin kulawar mu kwantar da hankalinka ya manzo Allah wato wanda ke da hujja wanda ke da dalili Allah na hakurkurtar da shi kawo mai tasbihi wato lokacin da ka tashi yana ta duk lokacin miƙewanka ka yi tasbihi a kowane irin yanayi wa min allahi tasabbih cikin dare ka yi ma Allah tasbihi wa idbaran najum haka lokacin da taurari ke buya suna ba da baya kai tasbihi a wannan lokacin ko kalli hikimar Allah sai ya kammala ainihin wannan sura a tsor da ambatan taurari ya kuma bude sura ta gaba da maganar taurari barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikr al-hakim والصلاة والسلام على النبي الكريم Allah ya saka alkhairi ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba muradansa kuskure Allah ya gafarta mana ya ba ka mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya jagoranci ga shugabanni na gari marasa lafiya Allah ba su lafiya ya kare mu da lafiyar gaba daya waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da kyakkyawan cikawa Allah ka haɗa mu su aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين